to mutane ne waɗanda aka ɗibo su daga cikin hanyoyi iri-iri akwai malaman makaranta akwai likitoci akwai dai ma'aikata daban-daban ma'ilmanta daban-daban to wannan mutanen an ɗebo su don su yi wakilci shugaban ƙasa su wakilci gwamnati a inda aka kai su kuma su wakilci jama'a su yi jagorancin jama'a kare mutumci shine babban abu wanda ake kira daga wajen magabaci daga wajen wakilin gwamnati to ka gani dole ne a hada su wuri daya a gaya musu menene wannan aikin nasu mi ake jira daga gare su ya za su yi jagorancin nan mi gaban kasa yake a wani alƙawura ya ɗauko wajen jama'a ya za su yi su kama mu gaban kasa ya cika waɗannan alƙawullan. Maganar tsaro na daga cikin manyan kalubale da ake fama da su a wannan lokaci shin za a taɓa wannan magana ne a wannan haɗuwa? ba yadda za a yi a yi zama kowane iri ne yau ko a masallatai kana gani ba da za a yi a yi sallah a tashi ba a kawo zancen tsaro ba ballantana magabata da aka haɗa kaman eh, irin wannan zaman ai in ba tsaro babu wani mutumci kuma in babu kare mutumci to duka matsaloli na rashin tsaro kuma a nan za su samu mashiga su kurdu to ka gani abu biyu ne waɗanda doli su ne gaba wani biyu akan samun wasu mai daga cikin ma'aikanta da ke saka dalilai na siyasa a cikin al'amuransu wace irin sabuwar tafiya za a hudu don ganin cewa lalle ba su mayar da dalilan siyasa gaba ba fiye da al'amura na jagorancin al'umma lalle kamar waɗannan mukammai da shugaban ƙasa ya raba 'yan siyasa ne ya ba su amma duk wanda ka gani ya so ko siyasa cikin ta da wannan aikin kenan bai san siyasa ba ita da kanta bai san ta ba wanda duk ya san siyasa to ba zai ba zai so ko ta ba cikin wannan aikin kuma yana cikin wannan dalilai na a jawo hankalin mutane harkar siyasa daban wanda yake wakilin shugaban kasa ne duk ministan da ka sani to kantoma na jiha ko na gunduma yana wakilta shi to ka gani in ka ce za ka sa siyasa ciki kenan kana kace kenan sai yan jam'iyyar ka ne za ka yi aiki da su to daga nan ma ka haɗi. Wace irin gudunmawa kuke ganin su talakawa za su iya bayarwa don ganin cewa wannan ai nauyi da aka ɗora muku kun tafiyar da shi kamar yadda ya kamata? In talaka ya kiyaye doka, to mu nauyin da aka ɗora muna kamar an sabke muna shi a kashi hamsin bisa ɗari. Me ya kiyaye doka? Kada mutum ya san ka zancen siyasa ni ɗan jam'iyyata ne ya zo ya ce sai ya tilasta min in taka doka